Daga sashen Hausa na Radio France International muke gabatar muku da wannan shirin na al'adunmu na gado tare da ni Garba Aliyu Zaria, shirin da ke taɓo wasu al'adun mutanen namu. A shirye-shiryenmu na baya can mun taɓo wani gari a ƙaramar hukumar Kuje da ke Abuja, Najeriya, inda baka isa ba, ka kai musu ƙosai. Mun kuma ji wata unguwa a Sakkwato da gobara haka kawai take zabura tana ta'adi. sannan aka je wata baiwar Allah a jihar Bauchi kenan da ta haifi takalmi takate ba. Kuma duk waɗannan akwai ba sukan ci gaba da kawo muku halin da ake ciki bayan rahotannin farko. Sai dai kuma duk waɗannan basuka sai a ƙara haƙuri a biyo mu nan gaba a ji ƙarin bayani. A maza a kauna guga shida sakana da faɗi da shida alhaji yaro gami da umaru halima gudu na alhaji hamza da shida da ɗahe nana ko ta ina ba daɗi kama na kundulu mamma na san yiwu Allah kanshi da shida da tuƙe mai kanu mai saje dan yi da tumre posta da shi da bawa na posta wa'anda ke gasa kanfe to ka ji sha biyu daidai ba su halin baban duk ta in ya sa bisa hanya kanan alikin A gaida wannan waka daga marigayi daktan mawakan Najeriya Dr. Mamman Shata Katsina. Ana wa tunanin tun daga waɗancan direbobi shiryayyu babu sauran wasu direbobi a wannan zamani da ke da shiri irin na direbobin da, to ashe suna nan jibge ba a neme su ne ba. Wai shin ko mai sauraro ya taɓa ji ko ganin direban ƙatuwar mota makaho baya gani sam amma kuma daga Legas a Najeriya zuwa Bauchi, tirelan da yake tukawa shaƙe take da kaya, kuma kai mai gani da idanunka biyu ba ka iya nuna masa komi? Abin zai baka mamaki da tsoro idan ka ga yadda yake kauce ramuka, kai har ma da tafiyan dare, kuma ga shi makaho, ba wasa cikin wannan zance. Shi wannan labari ma ya shiga hannunmu, nan gaba za a ji wannan direba da bakinsa daga baucin Yakubu. kai kaji kiɗan na laraba mai inji yaron da ya san mota ya san makamar mota yaron da ya iya karnifi ya san makamar karnifi ya bayan abin mamaki ya bayan ni na kakabi randa ya ɗauko shata wa ba birni Kamar yadda na ce sai a biyo mu wannan bashi nan gaba za a ji kowane irin sihiri wannan direba da muke zance ke da shi. Yanzu za mu baucin Yakubun ne kai tsaye, amma kuma wakilinmu ne Shehu Saulawa zai kawo mana rahoton musamman da ya shirya mana game da musabbabin hankoron neman sarautun gargajiya da ma wasu mukamai da wasu kan yi a wannan zamani. Ga shirin na Shehu Saulawa. kamar yadda binciken masana hala dan adam ya nuna suna ko kuma wani lakani shine ke bambanta mutum da wani bangare na al'umma da kuma har ila yau bambanta shi da sauran 'yan uwansa mutane daga mukamin wata sarauta ya zuwa sunayen da ke nuna wa ɗaukaka dan adam musamman ma da kasashen afirka kan nema da kuma yin ado da wani lakani wato kan sunansa na yanka kenan wasu kan nemi suna domin ɗaukaka wasu domin nuna bajinta ko kuma wata kwarewa wasu kuwa domin nuna isa kawai alal misali sai ka an ce alhaji Dr madam chief deacon ko elder ga kuma professor da kuma na baya-bayan nan honorable distinguished ko kuma your excellency malam sufiyanu sa'idu abubakar masani kan halayyar ɗan adam ya ce ai kowane lakani na da nasa riba idan aka ce alhaji shehu saulawa to ana nufin mai kuɗi ne kai ka je ka yi aikin haji kana da kuɗi kenan to amma aka ce malam to ko ana girmama ka saboda yawan shekarunka ne ko kuma ana girmama ka saboda kai malamin addini ne amma mafi yawa sun fi so a kira shi alhaji dr shehu saulawa to bayan shi mai kuɗi ne ya je aikin haji kuma watakila shi likita ne ko kuma a'a ya yi wani abin isa jami'a ta bashi digirin girmamawa a sarkin garinmu ya bani kaza to ni ina kusa da sarki kenan kai kuma sai ka zo sai ni ma dan yagi wani abu makala maka saboda kai ma dai ka samu wata hanyar da zaka haɗa kanka da sarkin garin namu to sai ka ga wata doguwar sarauta da in aka ce maka kanana ta ta wani lokaci ma sai ka wahala misali a ce maka maji daɗin galadiman sarkin zannan sarkin gabas ɗin bauchi misali kaga yanzu ina ce ka maimaita wannan billahi lazi ba za ka iya ba to irin wannan abu ya sa yanzu abin ya ya daɗa samun karbuwa musamman a gurin yan siyasa ko waye ko aka bashi mukami na siyasa ko ya ci zaɓe na mukamin siyasa yana kokarin ya koma in ba zai iya zuwa wurin sarkin yanka ba zai je wurin hakimin garin su sai dai kuma in har jama'a kan yi rige-rige da kuma hakilan neman lakani watakila wannan na nuna cewa al'umma ta amince da wannan hanyar ne wajen biyan wasu bukatu ko kuma cimma wani buri alhaji kawu lame kakakin fadar sarkin bauchi ya ce su dai a bangaren masarautun gargajiya suna bin ka'idoji akwai kamar su galadima sarkin yaƙi eh, eh, eh, ajiya da makamantansu su irin wannan in baka gada ba ba za a baka ba amma akwai 'yansu wanda akan je ma wani wuri ne a nemo sarauta wanda mu ba ta ana sai ka kawo ka zo ka nemi alfarma ko kuma in sarki ya ga ka cancanta kurin sai ya ɗauko wata sarauta ya kira ka ce to gashi saboda <clears throat> gudunmawar da kake bamu nan ga wani tukurci daga an baka sarauta kai ma sai kai ɗorin ɗosano cewa ga katukana, ga maji daɗi na ga sarkin fada na da dai sauransu to duk wanda sarki ya bashi wa irin wannan sarauta baya da izini ya naɗa wani sai ya nemi izini daga wajen sarki sai ya rubuto takarda ya cewa cewa ga irin mukamin da yake so ya naɗa wa'yansu amma waɗansu suna cewa sarautar ta yi yawa duk inda ka je kowa wannan a kowa yana da nasa mukami karshen ta za ce to ina kuma shi talaka yake tunda kowa ya zama sarki <laughs> talaka yana na a matsayin sa wannan ba da gudunmuwa kafin samun sarauta wato dai ba ni gishiri in ka manda banda dai rage kima da darajar sarauta ko kuma sunayen da ake laftawa juna adashen da waɗansu ke zubawa domin samun wani laƙani ko suna na da fassara ne a ɓangaren tattalin arzikin al'umma gade sufiyanu sa'idu abubakar masani kan yanayin zamantakewa wato talauci ne ya yi katutuwa mutane duk wani abin da za a danganta ka da shi ya nuna cewa kai ka isa kai mai hali ne mutane suna neman sa an zo gurin daurin aure ana buɗe hanya gawa wane nan saboda motar da yasa da rigar da yasa ana buɗa masa yana wucewa waɗanda suke ziga shi suke ce masa wane ko wane din watakila ba su da bashin da yake kansa amma kuma shi yana jin daɗi saboda ana ɗaukaka shi to saboda wannan talaucin mm. shi yasa duk wani abin da za a yi na isa mutane suke ƙoƙarin yi su ga sun isa din to mutum ne yana bauchi misali ko yana kano ko yana maiduguri a garin da yake ɗin ma ba duka kowa ya san shi ba amma za ka ji wai an ba shi wata sarauta a kasan inyamurai ko a kasan yarba ai ka san cewa abu ne na ciwaciwa a sunana alhaji adamu shu'aibu saddaunan kumbala baraden lim kuma honorable councillor daga ƙasar duguri nake turka shi wata alama da ke nuna kwaɗayin sarauta ko kuma wani lakani shine yadda sannu a hankali ake gauraya masarautun gargajiya da na siyasa wato dai ko ina a san da zaman mutum alhaji malam shine marafan ajiyar sarkin bauchi in kai kuɗi in baka nemi sarautar ba ita ce kokuwa wannan kuɗin naka ba wani abu ne amma kaji ji yau an ce an naɗa ka wane to ana kiran sunan wanan nan kanka zai kumbura duk wani abu da kake ji za ka iya ko maroƙa ko wani abu za ka ba su saboda haka kenan ko kai aikin gwamnati kai kolin koluwa ko kai soja kai kolin koluwa ko kai ɗan kasuwa kai kolin koluwa in ba sarauta bambara kwai kenan ya zama bambara kwai an ce alhaji malam watakila ba za a san wanda ake magana ba wato sai an ce maka marafan ajiyar sarkin bauchi sa nan zaka ansa eh gaskiya ne kuma ba ma haka bane duk yawanci dai inda ka zo bauchi yanzu in ba ka ce marafan ajiyar bauchi ba eh, amma an kira ka an ce marafan sarkin marafan ajiyar sarkin bauchi ya kace ji akan ka eh to gaskiya ina jin wato na wani kankawa na yi na dagu sosai shine kash nan za mu dasa aya nan gaba ma dora a madadin wakilin namu da ke bauchi shehu saulawa ni garba aliyu na zaria ke maku fatan alheri